Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na ɗari da da biyu biyar sai kuma alfa radio da ke birnin kumasi a kasar Ghana za a kuma iya kama mu ta sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ce tare da abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya Iliya Kure zai shigo da shirin na gari na kowa kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karatu baba ya koma kiri. shugaban amurka donald trump ya sanar a jiya asabar cewa sakataren harkokin cikin gida ran zink da ake zargin sa da almundahana zai bar gwamnati a ƙarshen wannan shekara zink shine babban jami'i na biyu da aka ba da sanarwar ficewarsa a cikin gwamnatin trump ƙasa da wuni guda kuma wannan ne na baya a cikin jerin jami'ai da ke barin gwamnati bisa zargin aikata almundahana. hana a wani sakon twitter da ya aiki a jiya asabar trump ya ce ryan ya ci nasara da dama a lokacin aikinsa kuma yana masa godiya da yi wa kasarmu aiki ya kuma ce nan da mako daya zai sanar da wanda zai mai gurbinsa sai dai sanarwar trump din bai bayyana ko zinc ya yi murabus ne ko kuma ya kore shi daga aiki ba 'yan majalisar tarayyar amurka za su je jihar new mexico a mako mai zuwa domin samun amsoshi a kan mutuwar yarinyar nan mai shekaru bakwai 'yar kasar guatemala yayin da take tsare a hannun jami'an tsaro gungun 'yan majalisar hispaniya a majalisar tarayya sun faɗa a ranar juma'a cewa za su jagoranci wata tawagar a ranar 18 ga wannan watan disamba zuwa inda ake tsare mutane a lardsburg da ke new mexico kenan inda jacqueline carl magin da mahaifinta da wasu bakin haure suka tsallako kai iyaka kuma jami'an kwastam suka tsare su a ranar 6 ga watan disamba jacqueline ta mutu ne a wani asibiti da ke el paso wanda ke jihar texas bayan sa'o'i 27 daga bisani binciken farko da aka gudanar a kan musabbabin mutuwarta wanda jami'an harkokin cikin gida suka gano sun gano cewa mutuwarta ta ko kuma ta mutu ne sakamakon wato tsananin kaduwa da ya buge ta dakarun sojojin amurka sun ce sun kai farmaki ta sama a jiya asabar a somaliya kuma sun kashe akalla mayakan alshabab guda takwas amma kuma babu faran hula da wannan farmakin ya shafa wanda aka kai a kusa da garin da ake kira gandashe wanda ke kusa da gabar tekun mogadishu a cewar rundunar amurka din dakarun sojojin ya ce wato ya kai farmaki ne da haɗin gwiwan gwamnatin somaliya domin takaita walwalan kai komo na alshabab a wurin a wannan shekara dakarun amurka sun kaddamar da farmaki akalla sau 40 a kan mayakan alshabab a manyan tungayen su wuri daban-daban a somaliya a jiya asabar kuma wani rikici da aka yi da zanga-zanga ya kai kwanaki na uku wanda aka yi a birnin baiduwa na kama wani da ake kira muktar robo tsohon mataimakin shugaban al-shabab masu zanga-zanga na makonni biyar jere sun yi taron gangami a kan tsadar rayuwa a faransa ko da yake dai an rinjaye masu zanga-zangan aji asabar wanda suka yi a fadin kasar ta wani bangare saboda bayanai da shugaban kasar emmanuel macron ya yi da kuma yanayi na ruwan hadari da kuma ruwan sama da ya sauka a jiya dubban mutane sun halarci taron a babban birnin kasar a jiya asabar an kuma samu rigingimu tsakanin masu zanga-zangar da kuma 'yan sanda wanda suka yi amfani da barkonun tsohuwa da ruwan zafi akan masu zanga-zangar yayin da suke mace akan babban hanyar champs alsis a birnin paris kimanin 'yan sanda dubu takwas da motoci masu salke goma sha hudu ne aka jibge domin hana masu zanga-zangar tashin hankali da kuma fasa shagogi suna kwasan kaya da kone-kone da kuma tsare hanyoyi amurka ta faɗa a jiya asabar cewa za ta yi marhabi lale da duk wani mataki da pakistan za ta ɗauka da shirya tattaunawar samar da wato hanyar magance yaƙi da ake yi a makwabciyarta afghanistan wannan huricin na zuwa ne wuni guda bayan da firaministan pakistan imran khan ya sanar da cewa ƙasarsa na shirin shirya wata tattaunawar zaman lafiya tsakanin amurka da ƙungiyar taliban a ƙasar afghanistan a ranar litinin mai magana da yawon ofishin jakadancin amurka a birnin kabul ya faɗa wa muryan amurka yana cewa wato amurka za ta karbi duk wani shiri na haɗin kai wanda gwamnatin pakistan ke yi ciki hadda tattaunawa da taliban da kuma gwamnatin afghanistan da ma wasu 'yan ƙasar na afghanistan shugaba kan da mai magana da yawun amurka ɗin dukkaninsu ba su bayyana da inda za a yi wannan tattaunawar da jami'an taliban ba. Labaran duniya kenan kuka saurara. Cewa Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu, barkanmu da warhaka. mu kuma da sake saduwa a shirin nagari na kowa. Gwamnatin jihar Katsina ta ce ta ware miliyoyin naira da horas da malamai sama da ɗari biyu. Kwamishinan ilimi na jihar, Profesa Badamasu Lawal Sharanci ya bayyana haka a wata hira da wakilinmu zaradin sani fituwa Alhamdulahi godiya ta ƙara tabbata ga Allah maɗaukin sarki da ya nuna mana wannan rana. Ita dai wannan hukuma hukuma ce wadda a turanci ake cema Nigerian Content Monitoring Development Board ta hukuma ce wadda take duba wani abu wanda ya shahi ƙasa. To shi wannan board sai suka kira interview domin su ɗauki 'yan Najeriya. Da suka gama interview sai suka ga 'yan Najeriya da za su ɗauka ba su kai yawan da suke bukata ba. Sai suka gane babban dalilin shine babu 'yan Najeriya ƙwararru a wannan wuri. Sai suka ce to to in haka ne me zai hana su hito da wata hanya wadda za su koya ma malamai 'yan najeriya wasu hanyoyi waɗanda za su koya ma yara dan gaba a ci nasara sai suka fara a bayelsa suka yi wata ɗaya suka ɗauko malaman junior secondary school suka yi kama wata ɗaya suna koya masu sai suka rubuto takarda suna son su zo katsina a ƙarƙashin jagorancin right on aminu bello masari su ga idan za su iya koma ma wasu malamai 'yan junior secondary school irin abin da ya kamata su koya a lissahi a turanci a basic science da basic technology kwanaki suka kai ziyara wurin mai girma gwamna ya ga mahimmancin wannan abu da suke yi sai ce a je a nemi waɗannan malamai a makarantu kuma a nemo su a kira su a zannar da su wata ɗaya domin su koyi karatu ko kuma su koyi yanda ake koyarwa a junior secondary school a fannin lissafi a turanci da kuma fasaha ta zamani da kuma fasaha ta kirkiri-kirkiri. To shi wannan turanci ko in ce lissafi da dai sauran waɗannan darasa da za a koyar da waɗannan ɗalibai wata hikima ce za a sa wajen koyar da su ko ko irin da yadda ake koyar da su shine za a koyar wata hikima ce suka zo da ita sun zo da uh, professors da yawa da malamai na jami'o'i wanda za su koya ma waɗannan malaman dabaru na yadda za su koya ma yara abin da ke cikin mahaja ta karatun najeriya domin yaran su gane kuma su samu sha'awa ta waɗannan abubuwan da suka yi karatu to ya kake ganin ita kwarewar malaman naku wanda aka kawo wannan wata ɗaya da aka ce za ana horar da su kana ga har zai isa su ma su fahimci abin da za a koyar da su a waɗannan malaman malamai namu kamin a kira su sai da muka yi abin da ake ce ma need assessment sai da muka kira su muka kalli wannan bangare ne suke son horo aka yi hira da 'yan makaranta aka yi hira ɗalibai aka gane bangaren da suke son horo kan shi dan ya taimaka bayan an je misali daura sanatorial zone an hira da malamai da ɗalibai an zo katsan sanatorial zone an hira da malamai da ɗalibai an je funto senatorial zone an hira da malamai da ɗalibai sai aka gane to me suke bukata to su da suka zo suka hira da su yanzu sun ga abin da suke bukata sai suka ce mana kowace local government a kawo mutum takwas takwas biyu a lissahi biyu a turanci biyu a basic science biyu a basic technology su ne aka hada wuri daya suke an sa horo a wannan bangarori akwai wasu makarantu da za a keɓe domin koyar da irin waɗannan ɗalibai wannan abu na musamman ko ko duk sauran makarantun na jihar za a yi waɗannan malamai da aka gayyato daga waɗannan makarantu su ma in sun koma za su koya ma waɗanda ba su zo ba to da ƙarshe su ɗaliban akwai wani sako da kake da shi ganin cewa wata dama ce aka tana da su ha aka ce a zo a yi wannan horar da malamai domin su ma samu morewa. Ah, ina son in yi kira ga malaman da suke ah, suka zo domin a koya masu waɗannan karatu su lura da cewa shi wannan tsari ba wannan ba ne karo na farko wanda muka tane suka taso tahiyayya domin su taimaka ma gwamnatin jihar katsina da yawa sun zo saboda shi mai girma gwamna right on aminu bello masari ya yi ayyuka da yawa da 'yan kungiyoyi da kuma mutanen najeriya bangare-bangare shi sa suke tahowa domin su goya mashi baya na bakin kokarin da yake yi na ya farfado da daraja ilimi a jihar katsina to tun da haka ne to muna kira ga waɗannan malamai su mai da hankali su koyi abin da ya kamata su koya domin na ɗaya in sun koyi abin da ya kamata su koya to za su koma su koya ma ɗalibanmu hanyoyin da za su fahimta da abin da ake koya masu a koya ma yara a bangaren lissahi a turanci da kuma kimiyya da kuma kere-kere na zamani banda wannan in sun mai da hankali kuma sun koya to za su kara taimakawa su koya ma malaman da ba su zo ba domin su ma su karu da irin wannan ah, ilimi wanda za su koya an sami ƙarin yawan yara da ke shiga makaranta a karamar hukumar fakai da ke jihar kebbi sakataren ilimi na karamar hukumar malam abubakar bala birnin tudu ya bayyana haka wata hira da wakiliyarmu maryam atu muhammad saboda wayar da kai da aka yi da kuma jajircewa da malamai da shugabannin ilimi suke yi na jihar kebbi tare da taimakon da gwamnati take yi akan ilimi don haka yara an samu sun karu a makaranta kuma akwai albishirin da muka yi musu hadde wannan zango cewa in allah ya so wannan gwamnati tana da gurin ta ba da abincin tara ga aji ɗaya biyu uku to wannan kuma ya sa yanzu yara ma sun karu a makaranta ta alhamdulahi zagayen da muke yi da ni da quality assurance to mun fahimci malamai bisa ga horaswa da aka yi musu tsarin karantarwarsu ya inganta kuma ah, fahimta na karatu ya karu ɗalibai zuwan halarta da suke yi kuma ya taimaka suna gane abin da ake karantar musu malamai kuma mun tsawata musu su jajirce saboda suke tafiyar da tarbiyya na al'umma don haka su ma muka ja hankalinsu kuma suka tashi tsaye akan haka wannan kuma ya samu ne saboda taimakon da Kuma ilimi ta gama gari ta jihar kebbi ta yi tare da amincewa mai girma gwana ta ba mu abubuwan hawa na bin mu ga yadda malamai suke ta yadda aikin ga akwai mashin-mashin da an ka ba mu da muke samu muna shiga wuraren da ba su isa ko mota bai kaiwa to alhamdulahi shi lamarin ilimin mata 'ya'ya mata a nan kasar zuru gaba ɗaya ba ma wanga karamar hukuma ba gaskiya ba alfahari ba waye sun daɗe suna ba da goyon baya akan wannan saboda saduwan da an kai tun daga asali da turawa mm. ya sa uwaye sun fa'idantu da yawa akan ilimin mata musamman abin da ya shahi kiwon lafiya da yake an ce ku mata kun ce ciwon mata na mata ne <laughs> to saboda haka na ya sa uwaye suna sa yaran su makaranta domin su zama likitoci kuma tarbiyyar yaro dai sai dai mace kaga su ma an ka samu a firamare school suna da yawa mata gurgudo eh, gurgudo don haka kuma nima don in kara musu karfin gwiwa ko da na zo hukuma din a headmistress guda ce na ƙara guda kuma na jawo quality assurance na ƙara ɗaukowa ta yanzu suna su uku na yi gender desk officer mace domin su mata su fahimci cewa abun ana tafiya da su wannan ah, eh, shi ne da shi ranka ya daɗe mun ɗan ziyarci wasu makarantu amma mun fahimci akwai karancin malamai yaya za ka fuskanci wannan al'amarin sabbin ɗalibai sun ƙaru to lallai dama shi lamarin malantaka gaskiya karamar hukumar nan tana fama da karancin malamai to amma gurgudo akwai waɗanda suke sun gama makaranta to yawancin su mun ta ba su shawarwari su taimaka kahin a samu yanayin da za a tabbatar da su ma'aikata to akwai su yawa to abun farin ciki akwai makarantar da ba a ma kai ga approving ɗinta ba amma mutanen ƙauyen sun haɗa kansu sun kawo yara wani daga cikinsu ya kama ba malaman na dubu biyar biyar to a sami naka to sai na je na ce to tun da bawan allah nan ya yi wannan aiki kusan shekara hudu biyar yana wannan abu dubu biyar biyar malamai guda biyu to ce insha allahu da an samu kahawa su kuma za mu tabbatar da su kame a sami approval na gwamnati na tabbatar wannan makaranta sannan ah, akwai waɗanda suke 'ya'yan fawa kuma mun samu saukin su kuma an samu ƙari yanzu to do ire-ire 'ya'yan fawa din nan suna taimakawa wurin maganin wannan matsala sai da kira da muke gwamnati ta ɗan ƙara duba gehen malamai din nan domin gaskiya akwai matasa waɗanda suke da ilimi na karantarsu a ƙasa sosai muna buƙata a duba wannan na shi masu ruwa da tsaki a harkar ilimi sun gamsu da cewa yin amfani da harshen uwa aji ɗaya zuwa uku na firamare shine ginshikin koyarwa da rubutu da karatu ta taron nazarin tsarin koyarwa da ƙungiyar rana ke amfani da shi su ne suka bayyana hakan wakilin musa sha'ibu malumfashi ya halarci taron na zanta da mutane da dama a wajen wannan taro kuma ga wata jami'a nan ta hukumar kula da ilimi matakin farko wato ubec ya sunan sunana aisha aminu bamanga shin me za ki ce game da wannan al'amari ganin cewa yanzu sun yi sun gama rana sun yi kokari sun ba da nasu gudunmawan shekara uku jihohi guda biyu da zamfara da katsina amma bayanin da suka mana jiya sun ce za su kara jihohi kuma guda uku a kai da sokoto da niger da kebbi da kuma bauchi amma garuruwa guda hudun nan sun ce shekara ɗaya kawai za su iya sauran kuma mu ma'aikata su ubec din da uh, parastatal su uh, uh, ma'aikatan ilimi da su masu curriculum nerdc su trcn su kuma su kawo nasu gudumawan amma mu a ta gefen mu yanzu haka akwai kudaden da muke ba ma kowane jiha a kowane shekara da za su iya ilmantar da malamai su yi koyar da malamai akan abubuwa da yawa abubuwa da yawa ya danganta da kowane jiha in kamar misali a ce jiha daya me ba su malaman ba su iya kai ba kuɗin nan sai su amfani da shi su koyar da su a kai to a wannan gefen mu a ɓangaren mu za a iya koyar da malamai akan takardar rana din kafin in zo nan din daman riga mun rubuta wani abu akan eh, literacy program din da suke ɗaukan literacy program da rana ɗin da NAI plus da Jolly Phonics akan su imagine to haɗu wuri guda to wannan executive secretary dama ya riga yana da wannan niyan mun riga mun yi proposal mun yi komai da komai ba mu dai san me za a yi akai ba amma an riga yi niyan wannan to a matsayin ki na uwa ya kika ga yara ɗin nan da suka gabatar da ah, ah. yaro aji uku yana maka karatun hausa kuma ba ma turanci ba ai rana sun yi kokari gaskiya gaskiya sun yi kokari amma ina da korafi daya da basu je gari na ba shine damuwa na yanzu wasu garuruwa sun yi benefitin adamawa basu je adamawa ba kuma yanzu kafin in bar nan wurin zan tuntube su a cikin garuruwan kudin da suka kara na su kara daya kuma akai ta bakin Aishatu Aminu Babanga kenan daya daga cikin jami'an da suka halarci wajen wannan taro na kammala aiki na kungiyar rana to a wajen wannan taro farko dai an taho da yara da dama daga cikin yaran da suka amfana da wannan shiri a jihar katsina da kuma jihar zamfara bari fara da wannan yarinya ke ya sunan ke sunana hawa ismail daga wani jihar zamfara ya kika ga wannan shiri na rana ko da ke kun amfana da shi gaskiya shirin rana ya yi kyau kuma muna fata allah ya sa ci gaba da dorewa mu inda na bayan mu su masu samu kai kuma ya ka sunana salahuddin dahiru daga wani wani jiha? Katsina. To ni dai ina roƙon gwamnatin Najeriya da taimaka ta karasawa abin kaso da wannan abu don amfanin mu ne. Shi ilimi an ce gishirin rayuwa. Ni har tuttuka na samu a Katsina. Wasu kenan daga cikin waɗanda suka amfana da wannan shiri inda suka bayyana ra'ayinsu da su ma an kawo su wajen kammala wannan shiri. Barista Suwaiba Ibrahim Barau na ɗaya daga cikin jami'an da suka zo daga jihar Zamfara. Shin ya zaki iya bayyana wa a takaice yadda ko ga wannan shiri a jihar ku. Wannan shiri dai gaskiya ya yi impacting ya amfani yaran mu da yawa wanda da zaka yaro ya kara baramari dai har zuwa shida bai iya karatu ba amma yanzu alhamdulillah mun ga akwai canji sosai yaran mu suna iya karantawa tsakanin ashek aji ɗaya aji biyu har zuwa aji uku sai ga suna iya karatu so mun ga canji da yawa gaskiya. To yanzu da suka kare wani irin abu kuke iya ba da shawara a matsayin ku nawa waɗanda kuke cikin gwamnati yanzu a can jihar Zamfara. To alhamdulillah dama dai kafin su kare akwai abin da muka ce ma sustainability plan wanda muka zauna tare da su 'yan rana muka tsara domin mu ga cewa ko bayan sun tafi rana ta ci gaba a jihar Zamfara wanda already mun yi training na malamai da yawa domin su zamanto suna iya gudanar da wannan koyi irin na rana sannan kuma ke mechanism dinsu wanda suke yi na dabarun kula-kula na M&E ɗinsu wanda shi muka sama dukkan sauran abubuwan da muke yi na hanyar fannin karantarwa muna amfani da shi domin mu ga ingancin karantarwa da ke faruwa a azuzuwanmu so rana dai ta kawo mana dabaru da yawa wa'anda yanzu su muke son su zamanto su ne abun yi a fannin ilimi na jihar zamfara sannan kuma muna sa ran za su ci gaba da kara mana karfin gwiwa ta hanyar ba mu technical support domin mu samu mu kai wani mizani inda zaman mun ga cewa ko ba su nan mun san muna iya dorewa insha ta bakin barista Suwaiba Ibrahim baroke nan a hukumar bada ilimi matakin farko na jihar Zamfara Sani shaibu Malumfashi murya Amurka daga Abuja a Najeriya Wata mai fafutukar ci gaban ilimi 'ya'ya mata a Najeriya, Hajiya Amina Kazaure, ta nuna gamsuwa da ci gaba da ake samu na ilimin 'ya'ya mata a arewacin Najeriya. Ta bayyana hakan ne a wata hira da muryar Amurka a garin Kaduna. eh to gaskiya harkar ilimin yara mata a nan arewacin najeriya yanzu ana dan samun ci gaba kaɗan domin mun san yanzu mutane da yawa suna fahimta amfanin ilimi kuma ana asasawa yadda yara ɗin za su je makaranta sai dai ba za a rasa matsaloli ba musamman na cigaba abinda nake nufi na cigaba shine za ga yarinya ta an sa ta a makaranta ta gama primary school ta samu admission ta je jss watakila daga js3 daga nan matsala sai ta fara sai ya kasance ko iyayen basu da halin da za su kai ta ci gaba ko kuma a ga ta yi jikinta kamar yayi girma al'adarmu na hausa sai a ce ka iya kamata ta bar makarantar nan ta je a yi mata aure ko kuma dai a bata haka nan a gida ana tunanin cewa kila da ta riga ta girma fitanta da take yi zai zamanto wani matsala amma dai a dunkule akwai ci gaba yanzu na sa yara mata a makaranta tun da ko karkara kaje za ga yaran suna zuwa makaranta sai dai kamar yadda na ce wannan matsala ta ci gaba din idan muka dubi jiya muka dubi yau ya za ki kwatanta tsakanin biyu a ah, akwai ci gaba kwarai da gaske domin kamar yadda na ce ko da can din baya din da farko farko ai ana sa yaran makaranta daga baya in between abubuwa suka zo suka lalace kamar yadda na ce matsaloli da aka dinga samu musamman na tarbiyya da kuma yan abubuwa da suka dinga shigowa wasu yara sun fita sun ci wacce daga can sun haɗu da miyagun abokanai da sauransu to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa iyaye musamman a ƙauye din suka dinga hana yaran su zuwa makaranta amma yanzu kowa ya gane muhimmancin ilimin nan sannan kuma an gane cewa 'ya'ya mata nan idan suka zo suka yi karatu su suka fi taimakawa gidajen iyayensu fiye da 'ya'ya maza ma domin yara maza da sun gama sun tafi secondary school kowa ya kama gaban shi suna neman abin da za su yi ne amma 'ya mace matakar tana cikin gidan nan tana ilimin nan ta gama ta dan fara yin aikin ta ko dan sana'arta to za ki ga hankalinta ya karkata akan gidansu ta taimaka wasu ma in suka suka gama suka samu sana'a yi ko suka samu aikin yi suke daukan kannan su suna biya musu kuɗin makaranta din so generally yanzu kam akwai ah, akwai karuwa akwai ci gaba akan harkan yara mata zuwa makaranta duk da dai akwai bukatan a ƙara akwai bukatan a kara amma dai alhamdulillah an dan sami ƙare da ci gaba akan yadda yake da amma kuma za a iya ƙarawa fiye da to idan muka dubi kudu muka dubi arewa ya za ki kwatanta al'amarin eh to da tun can mu tsakanin mu arewa da kudancin najeriya su tun can kudu dama sun fi ba muhimmanci ga yara mata a karatu za ki ga su yaran su maza ne da yaro ya dan tada kawai sai a tura shi ya koyi sana'a makanikanci ne ko wani abu dai haka makamancin haka amma yan mata so ake tura makaranta so mu kuma kin ganin akasin haka a nan da a arewa sai dai a tura maza su je su yi karatu saboda ana ganin aiki ne na wahala yaro namiji shi ya kamata ya tsaya ya koya shi ya kamata ya jure da wannan ya mace kuma da ta taso kawai sai a ce a batta a gida a koya mata harkan kula da gida tunda aure za a yi mata to amma yanzu din abubuwa suna canza su kansu kudu yanzu sun fara gane muhimmancin karatun ɗa namiji kamar yadda munan arewa muka gane karatun 'ya'ya mata ɗin saboda haka yanzu akwai yunkuri sosai kuma akwai ci gaba sosai na ganin cewa 'ya'ya mata a nan arewa sun samu suna yin karatu kamar yadda 'ya'ya maza a kudu suna yin karatu amma gaskiya magana shine tun da farko su a kudu sun fi ba 'ya'ya mata muhimmancin akan karatu akan munan arewa to me za ki iya cewa ya zama to kamar dalilin wannan cigaba da aka samu a wannan karatun 'ya'ya mata eto eh akwai cigaba akwai wayewa kuma ana ganin waɗanda suka samu suka karatun irin abubuwan da suke yi suna yadda suke kuma suna taimaka ma iyayensu suna taimaka ma community fiye da a ce yadda mazan suke yi to kuma suna ganin cewa a dan ka kai yarka makaranta ai ba wai ta lalace kenan ba tun daga waɗanda suka shiga suka yi karatun kuma ba su lalace din ba kuma sun zo sun yi aure sun zauna lafiya suna mazajen su biyayya kamar yadda ake bukata domin daman tunanin shine idan yarinya ta fita ta goge ta shiga aikin nasara ta shiga karatun nasara watakila ba za ta yi zaman aure ba ko ba za ta yi mamiji biyayya ba to amma sai a ga waɗanda suka suka je suka yi karatun sun dawo sun yi auren kuma suna wa mazajen su biyayya daidai yadda ya kamata sannan kuma suna taimaka ma iyayensu suna taimaka ma sauran jama'a suna taimaka ma al'umma baki daya saboda haka wannan yana daga cikin abubuwan da aka to a ah, ya kamata to ai a asasa mata dinnan domin idan aka ba mata abu ko mukami ko wani abu ne suna rike shi fiye da yadda ya kamata a ce maza din sun rike shi so shi yasa wannan yana daga cikin abin da ya kara jan hankalin mutane da wayewa din da faɗakar da kansu da ake yi kan cewa ilimi ba a iyakance shi aka cewa ɗan namiji ba ne kadai so wannan yana daga cikin abubuwan da suka sa aka kara budewa ake barin yara mata ɗin suna zuwa suna yin makaranta musamman kuma da yake muna samun matsala a nan arewa musamman na harkar lafiya yaran mu idan ba su je sun yi karatun harkar lafiya ba kamar nurses da midwives za a kawo mata za su haihu sai a ce ba za a yarda namiji ya ganta ba to in ba a yarda namiji ya ganta ba waye zanganta suna kallo a haka mata da yawa sai su mutu domin sun ƙi su ɗa namiji ya je ganta to duk wa inda sun bari 'ya'yanmu mata sun yi karatun kin ga mace ce yar uwan mace za ta ganta su wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yasa suka dinga barin cewa eh, ya kamata mata ɗin su tafi su je su karatu ko da ma karatun nasu nan ne sun san amfanin shi direct su bari su mace in ta je za ta buɗe jikinta yarinya ce mace za ta yi mata allura ko za ta duba ta ko wani abu jin wani abu amma aka ce namiji ɗin nan ne akwai matsala su wa'annan suna daga cikin abubuwan da ya sa aka ƙara asasa cewa yara mata ɗin su tafi makaranta a nan arewa. Jama'a abin da shirin ya kunsa a yau kenan. a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokanan aiki ni iliya kure ke muku fatan alheri mu huta lafiya gaida malamai Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC abinda kuma lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da shirin idan kwaya ta narke shirin da ke faɗaka da al'umma kan illar shan miyagun kwayoyi da kuma matakan da za a iya ɗauka na shawo kan matsalar. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma sauraron shirye-shirye na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shiri alheri ke muku fata alheri.